sati na dawowa na nuna cewa kamar ni ba a yi wannan madani ba in ce wallahi ban auren shi ko da sama da ƙasa za ta gamewa ni ban auren shi ni ta wurin wan mahaifi na din da an shi kuɗi ni ce dan Allah dan annabi baba ka taimaka mu ga ka aura man shi ya dan daraja albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaka ma ya ce aure kamar an yi an gama ni ce ni kuma ba ni yadda haka an ka bani kashi an ka ɗaure ni cikin ɗaki an ka ce ba ni ba heta sai da an ka ɗaura aure an ka kaddanniya an ka bani eh. samun shaƙaƙet gare su Dukkan horon da kika yi um, shin surhe kike yi ko kuma ya ise ne surhe kuma ba a bani ko naira biyar kuma dawa ce ba gero ba mm. kuma haka in za a yi iba da rahi waye ce sai an yi sussuka da ni wata rana ban da laye kama ne yana bugu yana shuri na sai na je wurin sussuka da haka ni ɗauki taɓarya akan haka ne bugun da ya mani kuma ga ya san dole sai ni yi sussuka ya ce wallahi sai na yi ta ni yi ta ba ni da lahiya yake ya kai na asibiti cikin ni dai wannan abun haka an ni gane hanyar gida wani ta rana da ya banka shi ni je gidanmu na ƙara wata ɗaya wata biyu mutunan nan ko leƙowa biyo ba haka sun ka ɗauke ni kuma sun ka mai daddaniya hattaniya ba biyu ko ba komi mutanen can an kai ta man dariya shi ma yana cewa in dare bai san uwaye nawa ba sa suna ba haka ya musu magani maganin da abada ba za su taɓa an sata ba sai na ga cewa gwanda kare da niya in na koma yana ta mun walakanci kala-kala ubana ya rasu to yanzu na dai san da cewa yan uwan ubana ba tausayi na za su ji ba in ubana bai da damar ya mallake shi to yan uwan shi fa ai ya gama da su dai yanzu dai ba so na suke ba abubuwa da yawa yi ta manya ta hannun gaji na dawowa ta yan uwana kuma sun ka dora da buguna su sa man mari mari ya ta ci min kafa da zaune zan kwana da zaune zan kwana ba ne da dama in yi wani sakaci an ka kai ni cikin kicin an ka kulle ni kicin din wam kanan babanmu an ka kulle ni cikin wannan kicin din tsari da ciki zane shi kashi ma haka nan ne cikin kazanta ga sanyi ana ruwa hakan ga amman za a bari na ga kicin din bude ne su to ne haka nan za a bari na haka nan sai ma da za a azata a rufe ni ya, ya kika samu ki ci abinci siki sai sun buɗe min hannu in sun ka buɗe min hannu ɗin kana su ce in ci in na ci kuma sai su maidar da hannu ɗin su ce haka hannu an samu kima iya an samu kata ce an ka game hannuwa na baya an ka daure su to sai da wannan sai sun kai min barazana cewa za su cire min hannu ni ce ni kuma ban yadda a cire min hannu suna duka na suna ƙara to ni kuma da naji ji abin nasu kamar da gaske ne wata rana sai na buge kata din ni ta zan tahiyata ina shigewa cikin dawoyi ga kaca ɗin in haɗe in tashi cikin kuyi sai kawai matar tashi ta kirawo shi ta ce ba ni nan na tsere haka sun ka kamo ni bulala sun ka aro wurin 'yan sanda ta bugun barayi sun kai ta kashi na da ita su hudu suna buguna da ita da kata wangai jana wangai janan jikina sai da sun kai mishi jini jini cikin rariya sun ka babbarke min kaya tsirara sun ka tahidaniya sun ka tahidani sun ka kara daure ni din sun ka kara sun ka kara daure ni din haka nan niya na ta hankuri sai wata rana na roke sun ce dan Allah su cire ni cikin akuba ga dan Allah sun ka ce ai in sun ka sake ni tserewa zan yi wurin yawon karuwanci ne na ce duk azabar da kuka bani kun taba ganin na ban nan niya ba ku taɓa ganin na ba ku ba ko zan iya barin ku ni ba zan iya barin uwata ba dan ni na ga cin kashin da ake makaruwai ba zan iya fuskantar karuwanci ba shi wannan shi sun ka ce min duk nisa ke na ƙara gwado gidan miji ba su ba ni ko kashe ni zai yi in zauna can niya kuma duk gaban shi sai sun kace min duk kashin da za yi min ya min in dai hannu sake ni mai ba daidai ba sun ka sai mai bulala sun ka hada da ita sun ka hada shi da ita sun kai min ɗinki biyu sai ya ce ba na ce a bani gado na in ta tahiya ta wurin yawon karuwanci sun ka ja ni sun ka kai ni cikin ɗakin mahaifina sun ka ɗaɗɗaure ni babbar taya ta titiri haka sun ka sa kata tsakiya nake sun ka sa kata sun ka ɗaɗɗaure ni cikin ta haka ne ta rayuwa sai in za a ban abinci a buɗe ni wata rana ba su ban abinci ba sai ni kucce ni roƙe ta ta banni wurinta haƙin warke ɗin kana zan ta tafiya ta kaga tausayi na ta dinga kai na asibiti har na samu sauki na warke kanin ni kuma na kawo kuka na ananiya ina roƙon dan Allah a taimaka man a ceci rayuwata ga da shiga hadari dan Allah a taimaka man duk irin dadewar da zaki ki jono wallahi har wata shidda nayi cikin kasuwar daji bai taba tahuwa ba sai da sun ka roƙe shi ya taho ya tahi danniya sunana na na Aisha shekarun ki nawa shekara ta cikin ta sha bakwai um, daga ina kin ka zo nan ga da unguwar shiya wani gari yau ta gabas daga gusau eh. ke asalin ina ce ni asalin kasuwar daji a ga ki kin zo a wannan ofishi a eh. me ya kawo ki na taho ne akan na kuma da mijin da sun ka aura min yaushe an ka maki auren yanzu shekara cikin ta uku annan a kin haihu a ban haihu ba a ya miya yin auren eh, na ina talla a kasuwa ina saidar da kwai wani tsofo ya gane ni ya nuna cewa yana sona saboda ina kai masu kwai a kasuwa din to sai nuna cewa ni ma gaskiya gaskiya ba na san shi sai ya ce min a'a wallahi shi sai ya aure ni ko ta halin an ne ni ne ya kai na mm. sun ce ni gaskiya kau ba zan iya auren ka ba mm. sai ce mu to wallahi in sha kurumina in gan da kaina sai na so shi ni ce ubangiji Allah ya kare ni sai kawai sati ya dawo ya ce min in zo mu je ya je gidanmu na ce mishi ba zan je ba sai ce min in dai zo mu je akwai abin da zai kwaɗi yadda ya gidanmu ɗin na ce to ga uwaye ni na kai shi mm. da na kai shi gidan namu sun ce to ga uwaye na nan wurin wan mahaifina amma yanzu Allah ma ya mai cikawa da na kai shi mahaifina tsohon soja ne shi ma Allah ya mai cikawa tun yaushe yanzu shekara ɗaya da wata biyu kayan a yi auren ko bayan auren a'a bayan auren ya rasu eh. ko da ya rasu ya yana wurin aikin sojan ya rasu ko bayan ritaya a'a tun ma aka salima tun da an ka haife ni ya yi ritaya ga soja hmm. da legas ya dawo hmm. zamfara hmm. da gidanku I. Eh. da ya je gidan mu din sai nuna cewa suna yaka yan uwana sai sun ka nuna to inda dai na kawo shi ai ma son shi nake sai bayar da kuɗin an gani ana so dubu goma ya ce to shi kenan ya ta tafiya shi an ka taho an ka kawo mun waya sai nuna cewa ni gaskiya mutunan nan ban kwanta da shi ga rayuwata ba yan gidanmu sai suna nuna mun cewa a'a sai ina masu kama cewa ma ina san shi ne kuskuren da ni ina cewa a kyale ni da shi ya yan mata nan ne dai ana ta magana sun ce ni dai a kyale ni da shi ya kaddara duk yadda ta fasalto ma bawa ya iya rungumata ko wacce yana son ka ai lalle ne in dai tsakanin da Allah ne yana son ka to ai ba matsala ba ce ba an ka nuna man nisan gari ni ce ni ba matsala ta bace ba da nisan gari To mm. kawai dai sati na dawowa na nuna cewa kamar ni ba a yi wannan madani ba in ce wallahi ban auren shi ko da sama da ƙasa za ta gamewa ni ban auren shi ni ta wurin wan mahaifi na din da an shi kuɗi ni ce dan Allah dan annabi baba ka taimaka mu ga ka aura man shi ya dan daraja albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaka ma ya ce aure kamar an yi an gama Sannan nake in mai da su mutanen banza ina ta cewa haka nan su taimaka min duk kullum in tai wurin shi kullum in tai wurin shi kawai sai an ka zuwa na boko an yanke shi allo ma haka islam ma haka ni kuwa na nuna cewa sai dai a hana ni boko amma ilimin addini ba za a hana ni ba an ka zira mahaifina ka hanyar su an ka ce ya daure ni da mari ya samu kaca kwana biyu kafafuwa na sun ka kumbure da sun ka kumbure din sai ya cire min shi ya shi bai iya ganin dan shi cikin wagala lura to yan uwan shi dai duk sun kai ta nuna jan haushin abun kenan ba za su iya yin abu ga diyan shi ba ya ce musu a'a ba haka nan ba ba abun nan ba haka nan yake ba to sai gaya an ka zo an ka ce wan mahaifina ya tsaidar da magana nan da sati biyu za a hada da na kanan shi a yi aure ni ce ni kuma ba ni yadda haka an ka ba na kashi an ka ɗaure ni cikin ɗaki an ka ce ba ni ba hita sai da an ka ɗaura aure an ka hekar danniya an ka kai ni gidan wanka to sarwayi na wanda nake so ya ba ni sarƙa sai ana nuna mu baban mu cewa ai ina da wata sarƙa na nan ga jikina ba ni son ma ko taɓa ta ana yi an yi an yi in cire a wanka na ƙi yadda to sai wagwanta mu na ɗauki ruwan lallan wanka ɗin lema mata su ga jiki ni hito ina kuka ina gudu zan tserewa sai an ka ta yi kasuwa an ka faɗi ma mahaifina zai mata hiya habu da sai an ka kirawo shi ya tawo ya kama kashi na cikin ɗaki ya sani tun da la'asar ake buguna har zuwa bayan isha'i su na uku kana sai da baya da an ka gama kashin na ka na ɗoko mashi ta ɗin miƙa mai ce yanzu ashe akan waga abu ce aka cewa wani abu ne a ga na yace abada to shi bai ƙara buguna inda dai ya gane cewa abun ba so bane ba to ga da sa'ilin ne an ka ɗoke na ranar lahadi an ka ce za a kai ni gidan shi shi can sabon birnin wajen Nijar. da an ka doke ni ni kuma ban zuwa sai da abukiyata an ka haɗa ni da abukiyata an ka kai ni an ga kai ni wata ɗaya wata biyu ba mu zaman lahiya da shi saboda ni ban iya da kan hura su kuma ko tuwo ba a yi kuma ga gidan shi da taro sai a ce wadda ake ɗakin ta sai ta yi dakan horar da za a sha kwana biyu ni kuma ba ni iyawa akan haka nan yake buguna ya ce wallahi sai na ni kuma ban san hanyar zuwa gida ba saboda barayi a da har cikin gari nan ana ganin barayi ni kuma ban iya heta in ce zan gudu a shi shekara ta nawa shi tsohon mm. gaskiya ban san shekarun shi ba amma ya kama girma yana da jikoki da ɗiya mazan shi uku sun kai aure ɗaya ne mazan uku sun kai aure i mata ƙwara biyu mm. sauran ɗiyan suna nan gida mata shi biyu da tsohuwa da kuma wadda ke bi manni a ta uku mm. haka kuma suke haɗe min kai ba su bari na sheƙeƙet ya auro 'yar zamfara ya kawo ta cikin su gobirawa. Eh, ba ni samun shaƙaƙet gare su dukkan horon da kika yi um, shin surhe kike yi ko kuma ya ise ne surhe kuma ba a bani ko naira biyar kuma dawa ce ba gero ba hmm. kuma haka in za a yi ba da rahewa waye ce sai an yi sussuka da ni wata rana ban da lafiya wata rana ba da lafiya ya kama ni yana bugu yana shuri na sai na je wurin sussuka haka ni ɗauki taɓarya akan haka ne bugun da ya mani kuma ga ya san dole sai na yi sussuka ya ce wallahi sai na yi ta ni yi ta ba ni da lafiya ya ya kai na asibiti cikin ni dai wannan abun haka an ni gane hanyar gida wani ta rana da ya banka shi ni je gidan su ma sun ka nuna cewa sai na koma sa'ilin ba a su ba su hara wannan man bugun batun wancan da son kai min kayan aure sun ka mai daddaniya na ƙara dawowa ta ce ni kuma ban zama inda dai ba ni san shi da an ka mai daddani din shi kenan niya yanzu shi kenan niya sai sun ka to inda dai habban son shi in zauna har bayan azumi bisanin shekara ta kusan zuwa ga auren sun ka ce in zauna har bayan azumi za su kirawo ni su san abin da za su yi kadda maheta an ka taho ni ga wata ɗaya wata biyu abin ba su ce komi ba ni kuma ni dawowa ta na zauna wurin su wata na ɗaya wata na biyu wata na uku ba mai ce min ƙala abu sun kai min kala kala bisani shi kuma mahaifin namu allah ya kawo rabuwarsu da mamanmu cikin gida wata rana ya ɗauko akwati na jefa mun yace in wuce in ta tahiya inda dai ba ni zauna a gidan aure din ni ce ni ba ba haka nan ba ne babu wallahi ina son zama aure amma ni dai wancan mutunan kawai abban su ba ba don allah ka taimaka min ka raba ni da shiya sai ce min to yayi in zauna na zauna na ƙara wata ɗaya wata biyu mutunan nan ko leƙowa biyo ba haka sun ka ɗauke ni kuma sun ka mai haccan hattaniya ba biyu ko ba komi mutanen can an kai ta man dariya shi ma yana cewa in dare bai san uwaye nawa ba sa suna ba haka ya masu magani maganin da abada ba za su taɓa an sata ba sai na ga cewa gwanda kare da niya to ranar da na ƙara komawa na yi wata ɗaya wata biyu wata uku sai babanmu wata ran zai habu jaɗin sai na taho ina roƙon shi baba dan Allah ka yahe mun duk abin da nan maka sai ya ce min shi wallahi ban mai komai ba kuskure ne shi ya aikata shi da shi da ƴan uwan shi dan ai haka shi zai neman gafara ce a ababa dan Allah ka yahe min ya ci ya yahe min duniya da lahira ya nima ce baba ni ma ko da kama wani abu balle ba kai min komai ba na yafe maka duniya da lahira ya taka mota ya abuja yan uwan ubana sun ka zo sun ka ɗauke ni sun ka maidar da ni sabon birni rana atanin na yi sai an ka kira an ka ce babun mananan ya hatsari bai da lafiya mamu ta kira ashe shi mijin nawa an sanar da shi tun ranar da ta an ce mishi baban mu ya hadari ya rasu ya ke hudu ya ce ga da dawowar mu sai a ce mishi ya rasu Allah ya ji kanshi ai shi ma uwan shi sun rasu rana atanin din da na taho iyaka ni isko ana addu'a an kai addu'a wan sahoki kuma sun ka ce in koma na koma wata na biyar can niya cikin shi mijin naki tare da shi kun ka zo ko kuma dai ke kadai kin ka zo tare da shi mun ka taho tabbata tare da shi mun ka taho da yan uwan shi sai dai da an ka ci ko gwaf sun kana an ka taho ko shi ba su tsaitsaya min ba sun ka wuce wasu suna gaisuwa sun ka wuce wasu bayan kin koma bayan na koma yana ta mun walakanci kala-kala ubana ya rasu to yanzu na dai san da cewa yan uwan ubana ba tausayi na za su ji ba in ubana bai da damar ya mallake shi to yan uwan shi fa ai ya gama da su dai yanzu dai ba suna suke ba abubuwa da yawa yi ta manya ta hannun gaji na dawowa ta yan uwana kuma sun ka dora da buguna su sa man mari mari ya ta ci min kafa da zaune zan da zaune zan kwana ba da dama in yi wani sakaci an ka kai ni cikin kicin an ka kulle ni kicin din wam kanan babanmu an ka kulle ni cikin wannan kicin din tsari da ciki zane shi kashi ma haka nan ne cikin kazanta ga sanyi ana ruwa hakan ga amman za a bari na ga kicin din bude ne su to ne haka nan za a bari na haka nan sai ma da za a azata a rufe ni ya, ya kika samu ki ci abinci suki sai sun bude min hannu in sun ka bude min hannu din kana su ce in ci in na ci kuma sai su maidar da hannu din su ce haka hannu an samu kima iya an samu kata ce an ka game hannuwa na baya an ka daure su to sai da wannan sai sun kai mun barazana cewa za su cire min hannu ni ce ni kuma ban yadda a cire min hannu suna duka na suna ƙara to ni kuma da na ji abin nasu kamar da gaske ne wata rana sai na buge kata din ni ta zan tahiyata ina shigewa cikin dawoyi ga kata ɗin in haɗe in tashi cikin kuyi sai kawai matar tashi ta kirayo shi ta ce ba ni nan na tsere haka sun ka kamo ni bulala sun ka aro wurin 'yan sanda ta bugun barayi sun kai ta kashi na da ita su hudu suna buguna da ita da kata wangai jana wangai janan jikina sai da sun kai mishi jini jini cikin rariya sun ka babbarke min kaya tsirara sun ka tahe sun ka tahe sun ka kara daure ni din sun ka kara sun ka kara ni din haka nan niya na ta sai wata rana nan roke sun ce da Allah su cire ni cikin akuba gadan Allah sun ka ce ai in sun ka sake ni tserewa zan yi wurin yawon karuwanci ne na ce duk azabar da kuka bani kun taba ganin na ban nan niya ba ku taɓa ganin na ba ku ba ko zan iya barin ku ni ba zan iya barin uwata ba dan ni na ga cin kashin da ake makaruwai ba zan iya fuskantar karuwanci ba balle har ban shawa sun ka gamsu da wannan maganar da ni ba dan wai sun gamsu da ita ba dai sosai zancewa kuma sun dan gamsu da ita sun ka zaunar da ni da shi wannan shi sun ka ce min dun nisa ke na ƙara gwado gidan miji ba su ba ni ko kashe ni zai yi in zauna can niya kuma duk gaban shi sai sun ka ce min duk kashin da za yi min in dai hannu sake ni mai ba daidai ba sun ka sai mai bulala sun ka hada da ita sun ka hada shi da ita sun kai min ɗinki biyu sai ya ce ba a karya sai ba wannan mai ya ce in tahi gidan mai din can sabon birni a dinga bani dubu biyar ni kuma dubu biyar din ba ni ba su nake so ba shi ya san ce ni gwanda kuɗin nan da za su dinga ni so raba ni da wannan aure din haka ni koma wata na hudu can niya suna baka ni kuɗi ɗin ni kuma ni ce waɗanga ma kuɗin su ne ma za su ƙara bani shawa in ƙara lalata rayuwata ko ma tana shirin lalacewa in ƙara lala don kashin kuɗi ga ya mace tamkar lalata ta ne ya kai inda ba wata sana'a nake ba cikin daji ne ba ta sana'a nake mai kwari ba hakan gani ta ta ni dawo wurin saboda ka shaidin da sun kai min ba su ba ni in wuce gaba ga ƙaura akwai da barayi in hwada cikin ta illa in hwara doka eke eke nice ubangiji Allah ya tsare ni hanna da tahiya ta na daga waya sa'ilin ina da waya ni kira abukiya ta ce min dan Allah Aisha gake ta ko ina ki je wurin uwan mamaku inda dai tana da waya ni tai wurin shi wata na ɗaya wata na biyu duk ya tayi masu magana su ce bin masu magana nan niya ha haka nan niya shi ma ya gaji yana kuka ya ce gaskiya shi bai san ala zai yi ba wajen uwa yake ya kirawo mutunan nan ya mai magana ya mai nasiwa to bai ji ba in hankuri haka nan in koma ni koma na ƙara dawowa wurin sun ce gidan mahaifina ne kuma ina da gado ga da ciki sai sun kabi cikin gari suna cewa na ce a raba gado a bani gado na na ce a bani gado na in ta tahiya ta wurin yawon karuwanci sun ka ja ni sun ka kai ni cikin ɗakin mahaifina sun ka ɗaɗɗaure ni babbar taya ta titiri haka sun ka sa kata tsakiya nake sun ka sa kata sun ka ɗaɗɗaure ni cikinta haka ne ta rayuwa sai in za a ban abinci a buɗe ni wata rana ba su ban abinci ba sai na kuce ni je wurin yin mahaifina ta bana abinci mancewa sun kai da ni ba su ban abinci ba rana dare ya yi ni kuma na kakkace na kakkace na ta tahiya da ni tahi sai ni ce ni wallahi tabbas in dai hakan gaza a dinga man sai dai in ta ta duk inda Allah ya kada ni haka Allah ya jarabta da bawan shi sai sun kace min to wallahi in san da cewa ba ni ba zuwa ko ina da ko ina haka sun kai ta wahal da ni sun kai ta wahal da ni sun ga kara mai da ni ina da kawu sakkwato wan mamata ni yi wurin shi da ni yi wurin shi din sai ya ce min yan uwana sun kirawo shi sun ce za su raba aure din in koma da ni koma din sai sun ka ƙara ɗaure ni da kata da mari sun ka babba babbana kashi duk ga wuri na duk sun jijjimin baya na duk sun kaji ƙara jijjimin sun ka maida da ni kuma da na gaji rana sai mijin nawa da ce in mai abinci ni ci ni kuma ban iya dakan hara din nan sai ba na kashi ban da lahiya ni kuma na ta tahuwa ta nan gusau na kawo kuka na da kin ka zo a nan gusau mm. kina da uwa a gusau gaskiya ba ni da yan uwa sai dai abu kiyan mahaifiyata da sun ka taso tun suna yara tare na roƙe ta ta banni wurinta haƙin warke ɗin kana zan ta tafiya ta kaga tausayi na ta dinga kai na asibiti har na samu sauƙi na warke kanan ni kuma na kawo kuka na ananiya ina roƙon dan Allah a taimaka man a ceci rayuwata ga da shiga haɗari dan Allah a taimaka mani a raba ni da wannan bala'in da nake ciki Allah ya taimake ni yanzu idan ba a fata a tsakanin ku da shiya me kika ji a ranki gaskiya ba ni jin komi ni da illa tsanuwar shi kullum ita ce take ƙara shiga ta cikin zuciya ba abin da nake so ni illa kawai ya rabu da ni ya sauwaƙe mi ya samu wadda yake so ni ma Allah ya bani wanda nake so mm. yanzu lokacin kwanan ki nawa a gusau gaskiya yanzu ina iya kasancewa kusan sati na biyu eh, tun bayan da kinka zo a nan so nawa zo nan ne ko kira ki waya saboda ni dai ban da waya dan na san da cewa ba ma ta zai yi ba kuma yan uwana ban taba jin sun biɗe na ba shi ma idan kinka zo garin ku ko kinka jinuri yana kiran ki koko da yi. gaskiya bai kira sai himma yan uwaye na sun ta neman shi duk irin dadewar da zaki ki jono wallahi har wata shidda nayi cikin kasuwar daji bai taba tahowa ba sai da sun ka roƙe shi ya taho ya tahi danniya to Allah sauke ah, sunana Umar Habibu kasuwar daji ya kuke da wannan yarinya wannan yarinya ya ta ce domin yayana ya haife ta ta kawo korafi a wannan ofishi cewa na farko dai an mata auren dole da wani tsoho wanda ya yi kimanin kusan ya kai warin kusan kakanta da kuma bugu da ɗaurewa da sarƙa da ta ce ana mata a gida me ya gaske batun wannan magana akwai kuskure ciki tsarin da ta hito da shi ba shi ba ne amma abinda ni sani a mahihinta yana raye a lokacin da ta kawo bayan ya sata makarantar boko ta kai gabar da tana son aure da kuma makarantar allo ta kawo wanda take so bisa ga wanda ta kawo wanda take so ya ba ta hurumi har na wata guda cewa ta je ta yi shawara da uwarta da duk wanda za ta shawara da shi domin a ta kawo mafita ga ra'ayinta ga kuma wanda take so. a cikin wata guda din nan bayan wata guda ta kawo ta ce lalle tabbas tana son wannan bawan Allah ta ya aura mata da wannan bawan Allah wannan bawan Allah ba cikin garin a kasuwar daji yake ba bisa ga wannan a ainihin yayan shi ya ta je ko domin bincike na gaskiya domin a gano yadda wannan bawan Allah da asalin shi da sana'a shi da sauransu aka gano cewa mutunan kirki ne mutunan kware ne da sana'a shi wadda yake gabatar da harkokin rayuwa ta yi aka auren mata da wannan bawan Allah so daga baya sai yariya sai ta hito da cewa ita ba ta son shi tana yawo yawon da take yi shi ya ta muna da hankali ya samu ka ga cewa to in ba ta gida miji a ta dawo ta zanna gidansu har mu zo mu tuntubi abinda akwai tsakaninta da mijinta domin mu yi bincike mu gane ko akwai cutarwa ko ko ba a bisa ga wannan ta hita da daddare ba a sani ba ta je kano wani gida da ake kida gidan gala bisa wannan ta ga tarnakin da akwai na yawo ta dawo ta nemi afuwa ga asalin yayanmu shi yayan mahaihinta da ya rasu ya ce a'a shi ba shi ba ta saboda ta kama wata hanya ta yawo muka taru muka bashi shi hankuri mun ce mun ka ce kai dai ayayenmu kuma kai uba gare mu da Allah kai hankuri a saurari wannan yarinya bisa ga wannan an ka saurari wannan yarinya ta ce ta yadda ta tuba duk inda an ka tsaye da ita za ta tsaye da tunda ita ta kawo mijin nan kuma ita ta kawo shi domin aura mata ta ce ta gamsu za ta tsaya aka tara dangi gaba ɗai a cikin hall a cikin abu ga aka yi bayani aka ce mi an matsalar ta na rashin son gaban Allah ta ce tana tarnaƙin wurin da take bata da sana'a a wannan bawan Allah mai kamfanin Hamas ya ce ya yadda zai yanka mata albashi duk wata za a kai mata naira dubu biyar bayan ya an yanka ba ainihin ma'aikatan shi albashi zai kai mata albashi bisa ga wannan mu kuma mai taro mai sisi wa da kananta da iyaye da wa an ka hahada aka taimake ta da kuɗi domin ta je ta samu natsuwa a gidan mijinta to abin da ta muna da hankali ba ta gidan mijinta kuma ba ta gida abin da muka neme ta cewa to ta zanna gida ba ta sau masu ainihin magi ba ta kai masu niƙa to ta yi hankuri ta zanna gida har mu tuntuɓi wannan bawan Allah mu ga yadda za a yi domin mu yi bincike mu gani ya za a yi ya sauwaƙi mata bisa ga rashin zama can da ba ta so can inda ba ta so akwai wanta wurin akwai wanta wurin yana aikin gidan mai sannan akwai wani dattijo wanda ake kira da uban doma wani mai kasuwanci ne kuma shi babban yayanmu ya hada ta da shi domin ya zama uba da kulawa akan matsalolin da ko da matsaloli za su taso ya hada ta da shi domin a samu sawaba in hau matsala ta taso bisa ga wannan abu duka bai amfani a gare ta ba ta zo tana yawo tannakin da muke ciki kenan a wannan baiwa Allah abin da muke ciki na ainihin tashin hankalin da muke ciki kusan a gidanmu a garin kasuwar daji babban gida ne ana ganin shi da mutunci gwargwadon hali ana ganin shi da kima wannan ya yasa mutane suna muna kallon abin da bai dace na cewa ya wagga babanta ya rasu amma mun batta ba kawar ƴaƴanmu ba da mun ka kimtsa su ko kuma mun ka ja hankalin su sun ka zanna gidan da jimijin su kuma asali mu ba mu wa yarinya auren dole sai ta kawo a wanda take so kuma sai an ba ta lokaci ta yi shawara wannan yarinya wannan abubuwa shi ya ta mana da hankali na yawanta wannan shi ya muka kira ga jama'a ga duniya cewa idan akwai shawarwari da yadda za a yi domin mu samu natsuwa game da wannan yariya muna neman ainihin a shawarwarin mutane da addu'an mutane akan wannan yariya domin ta samu natsuwa mu samu sawaba mu ba ma son wannan yawo da take yi muna son ta samu abin da take so ta samu bagire domin ta samu incin kanta da zama jin daɗin yadda kowa gwargwadon hali yake zanna a cikin wannan duniya domin a ainihin diba yanayin da ake ciki da kuma a ainihin samun natsuwa ga rayuwar shi akwai akwai tun asali ta ce da an haka ta can ƙauye ne an haka ta kusan ƙauyen ƙayo kuma ita ta uku wannan bawan Allah duk ɗabi'unsu na can ne na sata kila tun daga wasu suka da abin da ya shahi surhi da dakan hura duk ita aka dora mu kuma ga gidan gidan taro ba ta yi muku wannan korafin ba ah, wannan bayani kuma ta ah. bayyana cewa bata saba shi bata saba yin wannan aiki a nan lokacin kayan aure wannan bayani mijinta ya ce muna ita ta ce mishi ba ta iya sarrafa abinci kawai da sauran juna ke iya sarrafa abinci ya mata alkawali duk lokaci lokaci yana bata kuɗi lokacin da za a sarrafa abinci sai ya ɗauki kuɗi ya bata sun kai yarjejeniya tsakanin da mijinta yana bata kuɗi ya zama to ba ta iya sarrafa abinci amma zai ɗauki kuɗi tunda kuɗi sun kai yarjejeniya take da bukata ya ɗauka yana bata kuɗi su kaga ka nan ba mu fahimta cewa akwai wani tarnaki na wannan a sa ta daka ko a kuɗin da ya kamata na ne kuɗi na abinci ne saboda ita ba ta sarrafa abin da ta yi kaga itin da misali ita a mata ta ce kaga akwai layi da aka yi na abinci turar da aka kawo gare ta tura na abincin da kowace mace ke yi ita ma sai ta yi shi tun daga ɗebo dawa daga rumbu ta sussuka ta yi surhi ta raka ta yi hura shi ta ka magana akai. Eh, to wannan shi ne kuɗin da ita ba ta iya sarrafa wannan abinci hmm. shi ne sai ɗauki kuɗi ya ba ta abinda sauran 'yan uwanta kai ita ba ta iya yi shi ne sai ɗauki kuɗi ya ba ta makin wannan abincin. ita sai ta je ta sai abinci ko ta sai ma gidan abinci ito ita ba mu sani ba yanayin da take yi da umfani da waɗannan kuɗi amma dai maimakon sarrafa abincin da suka yi na wannan abun da ya ka basu ita in an kawo ga nata lokaci ko tsarin da za ta yi sai ta ce ba ta iyawa sai ba ta waɗannan kuɗi makon abinci da za ta ci to amma ta ce yakan cilasta ta kwarai har ya kai ga bugu wanda har shi da tarin irin bugun da ya kamata can da kuma irin kalaman da ya kamata na cewa ya riga ya asarce ku ku iyayenta ba ta da damar ta yi wani abu musamman ma lokacin da mahaifinta ya rasu dama shi ne abbe ya ce da ta ce ya ce dama shi ɗaya ne abbe samu nasara asarcewa amma ku ya asarce ku duk abin da ya kwaɗi muku dole ku yi ito mu ba mu san akwai wani bugu da ka shigowa ba amma abin da mun ka sani a wata rana iskota ta an so wayar sarwayi a matsayin ta mata aure ta zo tana wani amfani da ita ya iskota ya ce mata mi yasa ki an so wayar wani nan ne wanda ne sani wayar na ce mi yas mi alaka ki da shi shi ba kane na ba shi ba wa na ba shi ba kin an so wayar shi bisa ga wannan ce ta kawo wayar lokacin da ta ta ƙi kawo wayar sai hisgo wayar wajen hisgo wayar sai ta cije shi bayan ta cije shi shine ya ji zahi sai kwaɓe ta wannan shi yasa sai ta zo muna ta ce yana bugunta bayan wannan ba mu san wani yanayi ba a lokacin da ta dawo nan wurin ku hmm. ta bayyana cewa kukan ɗaure ta da mari a cikin wani abu da za a kira kamar dai akurki hmm. domin kurhi bai da shi sama hmm. nan taka kwana nan taka cin abinci kuma nan take ba haya nan take tsari me ya gaskiya ga maganar wannan magana ba gaskiya ba ce domin dai wannan shiya bai yiwa ka zo inda kaka kicin kusa ga kicin ɗinka inda kaka dafa abinci ga gas kuka ga komi a ce mutum nan zai kashi nan zai yi tsari kai kanka nan ya za ka rayuwa dafa abincinka a wurin so wannan yanayi ne wanda kilan ta faɗa domin barazanar da take gani cewa ba ta son zanna wurin da mahaihinta ya abanganta um, ta bayyana cewa uh, ko kuna da tabbaci cewa lokacin da kila kun ce ta gari ta je kano gidan gala ta tahi kun samu tabbaci cewa gidan gala din ta tahi da bayan ta dawo mun kasancewa ta ta gidan gala din mm. bayanin da ta kamuna tannakin da ta kwaro da shi a mm. wannan gidan gala lokacin da uh, ainihin babban yayanmu ya ce shi tun da ta kama hanyar yawo ba ruwanta da shi ba ta ce ya ce mata ba ruwanta ta je ta yi harkar ta tunda ta kama haya ta ki natsuwa domin shi manuwa ta ta natsu in ta natsu zana cikin gida za a tattauna da ainihin shi mijinta yan ka tattauna sai a gami asawa ba a cikin a ganin cewa yanzu wannan aure shekara uku da yi ne kuma babu ɗa babu jika a sannan kuma shi kai ne wanda za ta aura ko wanda ta mijin nata ta yi zargin cewa tun da an kai auren nan duk gudunar da za ta yi ta dawo gidansu bai taba daga ya koda ya kira ta ba sai dai kuka kira ko rake shi me ya gaske wannan batu to abin ka faruwa ita dai waya gare ta sai dai ta bukatar ta hmm. amma duk wayar da za ta communication da wani na gida tana kauce ma wannan layi hmm. ah, mu ya ce ta rinka communication da wasu daga cikin mu idan tana da matsala ta ƙi communication da mu sai dai layin wasu take communication da su don haka ba mu samun gamsuwar da ta kira mu ta ce ga matsala abin da ta nika nufi mm. ta yi ta faɗi mana cewa kusan tun da taka cire kiwa ta baro gida ne ta dawo gida ku a matsayin mahaifanta shi bai taɓa tasowa ba ya zo ya ba ku hankuri an kamar da ita ba ya yi bikonta ba sai dai kila ta gaji da zama ku ɗauke ta kuma yadda ita a'a kira da muka mashi abin har ya wuce wuri bisa ga wannan ma muka tausaya mashi da wuraren da yake hituwa ya ba kuɗin sana'a ta ya taho mu kira shi kuma ya kira mu ya ce ga halin da ake ciki yanzu aisha ba ta gidan shi mu lokacin da ta hito kahinta kawo mu gare mu yanzu haka kahinta kawo nan ne sai da ta yi sati uku ba ta ga hannun shi sannan nan bisa ga wannan cibiya an ka samu wurin da take don haka ba san ba ta nan ba amma shi ya kira mu ya ce aisha ta hitar da misalin karhe biyu wucewa karhe biyu bisa ya ta hudun sana'a ta A ah, waɗannan abubuwa hmm. waɗanda ta kai yanzu kafin tun ka a mata aure ta kai su ko a yi auren bayan auren auren ta kai su dama akwai wanda ta kaso kafin ta yi auren haya auren ito akwai wani yaro da ta ce tana so kuma kahin wannan kahin mawanga na sabon birnin din sai da shi mahaifinta yana raye ya taka gidan shi uwayen wannan yaro ya ce kun san da cewa yaro na gidanku ya zo gidana bisa ga wannan sun ka ce i ba su sani ba to ya ce to akwai yaron da ya zo gidana domin yana zuwa yana hudda da ainihin yarinya ta ko ta bisa ga wannan sai ce idan har aure zai yi mata to a turo iyaye idan har aurenta zai yi ya turo iyaye a iyayenta sun ce a'a su ba su kimtsa yi mashi aure ga wannan yanayi ba ko kuma ba su da kimtsin da za su iya mashi aure don haka su yanzu ba ta auren su kai ba ta makarantar su domin yana makaranta ta makarantar shi su kai don haka su ba su da masaniya akan don bai shaida masu cewa ya je gidan mu ba domin neman ta a matsayin aure sai dai shi mahaihinta eh, yana ganin shi kawai kuma ba a sallama ba da ka'ida cewa eh lalle na zo ne wajen wanci domin a ba su wuri su tattauna sai dai yana ganin abin da bai dace ba ne tsakani ne da shi da wannan yaron shi yasa ya yi wannan wabasa ya ta domin ya je gidan uwayen shi domin ya faɗa musu ga abin da ake ciki ko akwai wani hali wanda kila wanda bai dace wanda kayan ku aura mata shi wanda kuma haka tana yi to wanda kayan a yi auren a kasan yaro lokacin da yake sake a matsayin baya da aure dole ka aza shi ga hanyar makaranta ba ka aza shi ga hanyar makaranta ba ka sanin wani abubuwa wanda yake aiwatarwa a zahiranci ba mu da wani abu a zahiranci wanda mun ka sani ganin cewa sanadiyar wannan auren ne ya kai ta ga dukkanin waɗannan gwaje-gwaje ɗin da barin gidan yanzu ya kun ka ji akanta Ah, yadda mun kaji a kanta mu dai rashin ah, abun da mun kaji a kanta rashin natsuwa a lokacin da ta baro gidan mijinta eh. domin in ta baro gidan mijinta to sai ta zo nan gida ta ce ga halin da ake ciki to in tabbar gidan mijinta ba gida ta ka zuwa ba sai ta gama yawonta wata guda sati uku sannan mu ji ga inda take sannan sai dai shi da tabbar gidan mijinta zai faɗa mana cewa aisha ta baro wurin ah, kamar yadda ka faɗa cewa akwai eh, lokacin da ta fara dawowa gidanku ina kun ka aje ta a lokacin da ta tunda ka bayyana cewa da bakin ka cewa kun na daure ta dan saboda gudun yawon da ta kai eh ba daure ta muke yi ba maganar daure tan ta gara kuma da kawai a a ba ma bugunta kuma ba mu mata cewa wai mun daure ta illai kawai dai mun taure ta ne da lokacin da mun ka da ta dawo Kano wannan gidan gala da aka ce ma gidan gala mun ka ba ta shawarwari to in ba ta san mijinta to ta zanna gida har lokacin da munka nemi mijinta munka tattauna da shi domin mu samu sawa ba to bisa ga wannan sai kasance ta ki zanna gida marece na yi sai a isko ta ba ta gidan a duk inda aka wani dj sai a riske ta can kuma da igiya aurenta wannan shi ya ba mu rashin natsuwa a ainihin yadda muke a garin kasuwar daji a babban gari kuma akwai malamai akwai wa da sauransu a bisa wannan ya ki ba mu rashin natsuwar da cewa to dole sai ta zama kusa ga wani mai saurin kulawa da ita in za ta hita a san ta hita misali ko kuma in hita ne mun ka kai ga cewa a ba za mu bari ta hita ba saboda yanayin da take ciki duk da kai magana da ita yanzu in an jima ta canza wannan duk da ta ce za ta samu natsuwa in an jima ta canza wannan ta rance ma da Allah cewa ta ba abu kaza kaza kaza amma minti biyar ta samu canjin rayuwa wannan abu ba san halin da take ciki ba ko akwai wasu abubuwan da a tare da ita ga kanta ba san halin da take ciki ba a tun daga yanzu dai kusan sanadiyar wancan auren nuna kila ba ta son wanda an ka aura mata ko kuma kila ma tana sunai daga ba ta ba ta sunai ne har shi ya kai ta ga duk yawa da ta kai yanzu kasancewar kahin ta yawa kahin a gaida mun ka fahimta nan kahin a yi auren tun da dubatan a gaya can yanzu kowane mataki kun kai ne cewa za ku ɗauka a kawo ga sha'anin matakin da mun ka so mu ɗauka shine ta ƙibin jin umarnin magana iyayenta shine mataki na cewa in ta dawo ta zanna gida mu tattauna da shi bawan allah muka tattauna da shi bawan allah a mun ka samu sawaba cikakken sawaba saboda fahimtar mu gwargwadon hali kamar yadda muke da ainihin 'ya'ya can da ma'aikata wurin da take tana aure babu cutawa babu cutawa saboda mi duk abin da ta nema ga mijinta yana mata kamar yadda ta faɗi da bakinta cewa ita ke aure kuma ta nuna cewa akwai abin da aka mata bata so kuma ta zo ta nuna kuma kila ga tambunan da aga jikinta da kuma abin da ta nuna akwai alama waɗannan abubuwan to kuma ta nuna ta so kuma ta kai tana yabaran gari ta je ta wani to ba ka ganin cewa kila akwai mataki ko dauki mataki bai dace ko dauki matakin raba auren ba eh, to mu ba mu san akwai wata illa ba ta mu fahimta domin mi ah, mu dai ba mu kama ta da duka mai sai dai mu ta jawo hankalinta ah, a abonga kuma ba mu san wani tambo da an kamata ba wanda mu mun kamata shi ko kuma wani mu ya mata shi ko kuma muna da masaniya wanda wani ya mata abinda mun ka sani a unhwani da ta yi da waya wani wanda abun ga mijinta ya kwabe ta bayan ta cije shi shi ɗaya mun ka sani abun da an bugu mu da ita yanzu mene ne fatan ka ga wannan to fata na gare muna son kamar yadda ake neman sawaba ga dukkan waɗanda sun ka samu natsuwa ko suke da natsuwa mu ma muna fata a ce ta samu natsuwa kamar yadda a ƙannanta da yannanta suke gidan aure ita ma ta samu natsuwa ta kai ga in har kilan mijin ne ba tasu a biyo wata hanya ta da za a yi gadi nata ko a biyo wata hanya wadda za a yi kira gare ta mu dai gwargwadon hali Allah ya sani mai iyakayen mu a kanta mun ji hankalinta mun ji hankalinta duk wata dubara da wani abun ga gwargwadon hali mun yi duk ilimin da muke za mu yi da shi a kanta na jan hankalinta mun gai, amma Allah ya ce wa ma uti ilal ilmi illa kalila duk ilimin da an ka baka dan kadan ne akwai mai yawa wani fage gare shi so akwai mutane da yawa da ya kamata kila suna da wata gudunmuwa da za su iya bawa domin ta samu natsuwa ga idan har lalle a ta samu sakewa ga mijinta ko kuma rabuwa Allah ya kawo musu da mijinta ta samu natsuwa domin ta zanna gidan mijinta shi a mu kuma shi a kira gare mu ba tare da tana yawo ba muna godiya cikakken suna na inu saragga a shekarun kanawa shekara arba'in a kai dan ina ne ni dan jihar sambin ne dan sokoto ko ina eh sai an bini dai sai kuta din kai din ba ta amma dai bartana dai sai an bini din Ok ɗan sabon birni ne eh kauyen ta ba yau kauyen sabon birni eh. Ku ga ka kun zo a wannan ofishi menene dalilin da sa kun ka zo a wannan ofishin dalilin da ya kama nan dalilin da ya kama nan ofishi na rashin so ya kawo mu nan ban rashin so kamar ya na rashin so tsakanin aure na da Aisha ita ya ya an kai rashin son ya shiga rashin so ya shiga tun asali ko da an kai auren ba ta so ne ba ka so ko kuma ya asali hmm. asali da aka yi aure tun da ha aure asali tana so ina so amma kamar yadda ta faɗa tun tashin harko eh. cewa ba ta so an kai auren ba gaskiya ba ne asali ma cilasta mata an kai ba gaskiya ba ne to me ya faru ina da shaidar ka kawo wanda ya ci littafin sai ta aure to bayan ta je gidanka ta ce akwai wasu abubuwa da an ka nuna mata wanda sun yi karhin a rayuwarta eh. musamman na da kan hura na sai ta yi haci daga rumbu ta sussuki ta kuma surhi sannan ta ribiɗi har mai da su hura kuma amma dai za mu su mu harsanin matanka nawa mata na biyu ita ta uku ya'ya ha ya'ya guda sha biyar ga ta farkon ta kai ku na farko ya kai shekara nawa na farko Allah ya musu cika na biyu na biyu yana nan da yansa zai kai shekara nawa zai kai shekara talatin to ita wadda matakaɗin wadda ta kawo ka anan ita shekarun ta nawa da aure na mm. a rayuwa a'a na gane tuni ba ni a hita ba hmm. to za ta kai shekara nawa zan tuna gama tuna ita za ka tuna duk da ita ta hudi ma ba ni ba tuni ni ba ya kawo maka ci tuni ba ni aure ne to masha Allah za ka tambaye ni da matsayin shekara na nawa da aurenta to shekara da aurenta yanzu shekara ta shekara ta biyar da rikonta sai ga shekara uku yanzu mana shekara ta tsakanin armina da kama da rikonta zakwa aure na shekara ta kuma kira ita ok to ya kunka haɗu da tun tashin harko yau aka ce ko ne? ba yau awa bace kasuwa Allah ya kawo ni ina kasuwa ina zakwa ya haɗo ku ta kasance haɗuwar mu tana sai da kwai mm. sai ta sami ni wurin kankana ina siyar da kankana mm. idan ta sami ni wannan wuri sai ta zauna ta ina nan sai na siyar da kankana ta tashi ta tiyarta naira biyar naira ashirin wa zuwa biya an ɗauka ba ta ta bakin girma na da arziki da ita annan sai bayan ta girma ta yi wayo ta fuskanci juna ta gane abin da ake noma ta gane abin da ake so shekara ta ce mai wani salamu alaikum ce mai alaikum salam hira da yi da kai mutunci na da kai son kana nika ce wani irin suna aure ce ni ka hai karhi na bisa ga auren ki bani da halin auren ki yanzu ba aure a gaba na ba ta ce a'a ga mutuncin da a gare ni da ita da wadda kuwa da ta kai ni gare ni ba da dama da in ce ba ni son ta tunda har ka gaya ma ka gaya ma ki kwarai ko ina musu Allah ya ji kan musulmi ta ce mu je waje ne ba nesa ba ne nan ne kusa ta gwaro min shi sannan in dawo ya ce mutu bai da matsala ke bari in gama kasuwa na kare kasuwa za mu je su duk abin da ke fuskanta da shi za mu ce amma ni kira ta ce to ki bari maganan nan ki kiyaye ta ki shawara ni ki bari ni ma sai na je gidan iyayena na faɗi musu na ci ga abin da ka biyo ba ga in amshi umarnin na zan can ba amsa ba ki ga na tuzartar da ki ta ce ta ɗuwa min ce min ba matsala ni ta ni kan je ni kare da su suka ce mai imisu to abin da Allah ya yi mu mai yawa cewa tun da bai kai su ya shiga ma ita kuma tana so baka ganta ba mu ganta ba balle mu baka shawara mu ce a'a ku kaza kaza a'a babu wannan kalma illa dai ka nemi su Allah ya maka mahita gare ta Allah ya sa a aure muna rayu muka taho ni kwatanta mana ce mata to na samu umarni ta ce ita ma ta samu umarni to a lokacin yanzu ta faɗi mana wasu daga cikin dalilan da ya sa eh. take baro gidanka shine wannan aikin da ya ƙarhinta wanda ake sata a gidan ba gaskiya ba layi nayan abinci yana zuwa layi na abinci ran da take abinci rada girki yake wajenta mai bi mata idan ta ce ba ta yi ita za ta je ta yi ko babbat ita ma marmakon ita ga tana ganin ba ta da kuɗa ba ta da wanda za ta ba sai su ce su ba su zaman su kwana su yi hasara a kan rai guda ta tauye musu haƙinsu su za su je su yi haƙi su neman maɗiyansu abinci in ta kuma ta yi niyya a rayuwarta ba tila ba ta ba rayuwarta za ta ita za ta ansa ta ce me wani yau mi za a yi in ci mu abin da duk ba da dama ta ce ga abin da za a yi in ci mutu a ba da umarni eh, in yi an ba ta in ta abin da za a yi kuma in ne iske ta yi mukan dawo magana su suka mata na biyu da matan ɗiyana za a je masu saki ita ta ce eh, in ce na yi magana gida na ce da Allah a sauƙaƙa min ga sassuka ni ce ina ta ci nan gidansu Cito a sauƙaƙa min ga sussuka ni ce eh, wata ce kika so yanzu daga cikin bayayin zaɓin ki ai ni ina da masu sassuka. in za a sassuka ai sassuka mai yawa a kai ɗaki aji mace in za ta sai dai ta ɗibo ni ce to na yarda da wannan na fahimta duk dai kita aka wa ai kita ka kano ba mun da ke iski na da kisan ki tsara na kira Ali. to na bi mai ta ta takan dawo wannan ra'ayi bai ba sai ta dace mai ibi suka wannan ba ta yi abinda ake bani akan tsaba akan tsaba ta da kaka ba na abinci na mudu na kuɗi za ka rinka bani ka ɗaukan mala'ikun ce na ɗauka a naira dubu dubu za ka bani ce na fahimci ka zan baki naira dubu ta ce ita bakinta ko taliya ko shinkawa su take ma'ana da su kuma kunuri su take ci a gidansu a ne dai abinda ta ce ne dai abinda take bukata wanda za ta yi abinda da take so ba tunda na ba ta ba shi za ta yi ba kaga ina yake hukunci dawo in ta canye mizani kuma ba kara mata zan yi ba to shi muke bisa gare ta ga yanzu ga matsayin da haihuwa ta zakwata yanzu nan ta ce ana bugunta ma'ana kai kakan ba ta kashi lokuta da dama ni ba kashi na bata ba shaida tabbatatta wadda tun da raina kuma tun da na a duniya kowa ya bayyana ya gani waya ta ce sai na sai ma babba waya ni sai mata ta ce sai na sai ma karama ta kira da iyayenta na sai mata na hada mana bata sai ni taho duk matan ka na can gida suna da wayoyin da babba da karawa babba ɗaya ta sai da tata amma mai bi tana da tata a ma'ana kowa yana da duk yana sai wasu ni ne ni siya da kuɗi na ba bambanci sai ni ce na yi ma Allah laifi bisa ga matsayin wannan na sai muke babbar ban sai ma waɗanga ba amma dan Allah dan annabi ina neman alfarma gare ku dan Allah dan ku sauƙaƙa kar ku ji bakin cikin wanga abada ne na san na ci amana ku amma Allah ku yahe ni bisa ga daga ga babban waya ita muke muhawara da su sun ka ce sun yahi ne ni ce to ba matsala tana ji da kunyar muka tai aka wuce wannan wuri sai ta dawo ta ga wani sai na gani ni ce aisha me amsa waya wanda kun ka ga awal sannan wani mataki kun ka ɗauka sannan me kiran ko ga 'yan baya to na farko dai muna ƙara jin hankali ga ainihin su yara da su sa jin tsoron allah su sani haihuwa ba wargi ba ce su ci gaba da bin umarni da kuma biyayya da ɗa'a da ladabi wajen iyayensu don rashin yin haka yana sa a fada cikin halin kakanikayi ko kuma nadama ko da na sani na biyu su iyaye su kuma su ƙara jin tsoron allah da ɗiya da uwaye duk wanda ya cuci wani akwai hisabi ranar alkiyama don kowa na da haƙƙi kan kowa duk abin da ka ji ɗanka ya ce bai so musamman aure to allah a bari saboda me a nemi wani amma saboda wasu dalilai sai ga ana ta yawan ga abubuwa ana samun matsaloli wanda yake ta magana aure ko da aboki ka ji ka tsana hudda ba ta yiwuwa balle aure wanda zama ne na rayuwa na ibada na yau da kullun na amana kuma so bangaren mahaifa kuma wayanda sun ka zo mun ka tattauna da su babu wanda ka yin ba daidai ba ya zo hili ya ce na yi ba daidai ba al'ada ce ta dan adam za a ga mutum ya yi abu za koma yana kauce-kauce amma sun ce wasu abubuwa duk ta haɗi gaskiya amma wasu akwai 'yan kurakurai amma da kan sun tabbata mana cewa suna sa mata mari don katta gudu so samari ba shi an mafita ba duk wanda an ka ce ya kai shekara goma sha shida sha bakwai ni na ganin azabtawa ba ta yi mai sai lallashi da sa hikimomi so alhamdulillahi muna gode ma Allah subhanahu ta'ala wanda ya ba mu hikimomi da jawo hankula da fadakawa da gargadi wani bangaren ma da jan ayoyi da hadisai don mai imani ya gane ya fahimta kuma ya abin da daidai. yau da kansu sun haɗu cewa sun taɓa kamo ta gidan gala a kano ta gudu da garin ta je kano ɗaurin ya yi ta gudu da gidan mijin ta tafi kaza ta yi hudda da wane ta anshi waye wane a bakin mijinta muka je. to yau ko bariki za ta yi ta yi shi ba aure ya yi shi ta yi shi tana da aure so tun da auren shi an matsala kuma shi a haɗari, shi zai jewa cikin fitina a bashi a dawo a saita mu gani kuma mu ɗauki wani tsari tsakaninmu da uwayenta mu gani ko da za a samu a ceto yaret to alhamdulillahi uwayen sun goyi baya a raba auren tun da sun fanci auren shi a matsala ka a rasa ta gaba ɗaya mijin ma ya fahimci haka da kai nai su ma da kansu sun fahimci haka to yau aure ya kai ƙarshe kuma mun faɗa musu wannan yaren suna ɗaukar su su koma da ita gidansu amma sun ce mana lallai ba za su aiwatar da haka ba yarinya tana nan inda take zaune ƙarƙashin kulawanmu har su zai su yi shawara da babban yayansu sai su ga yiwuwar mai da yarinya gidan ubanta tare da mahaifiyarta so insha Allahu mun ba su lokaci nan zuwa kwana biyu su mai kai muna da ansa za mu ɗauki yarinyar da kanmu mu kai ta a garin kasuwar daji a gidansu kuma in Allah ya da za mu kula tsakanin mu da su mu tabbatar da cewa yana ta dawo hayyacinta kuma tana rayuwa mai inganci kuma ta shiga tana biyayya ga mahaifanta kuma ta zauna cikin gidan kuma sun ba ta kulawa tare da kulawar mu in Allah ya da mu ga cewa ta dawo daidai tana harkoki irin na mutanen kirki in Allah ya da wani yawanci mutane na ganin cewa kamar ko wani zai kallon gabiran zai ga cewa kamar tun da abubuwan da mahaifanta sun ka faɗi da wanda shi mijinta ya faɗi kusan abubuwa ne da kawo suna cin karo da juna za su ga cewa kamar kila kuna yin harkar ta ƙarfi na kusa kila ku raba a wurin mutum biyu ma'ana mata da miji wani ƙarin bayani za ta kana mu ba mu raba aure don mu ba kotu wace ce alƙali shi ɗaya isa ba wata hukuma take da wani iko na raba auren wani da wata ba ma aure ba ko kesa kyasan da aka yi gabanmu ba hukunci ba ne muka yi sulhu ne aka yi a zauna a fahimtar da kowane bangare kowa fahimta wanda yake wannan sulhun shi ba shari'a ba ce amma kusan yana rage ma shari'a eh, eh, nauyi wanda so da ya za ga an je kotu an yi kes wanda bai ji daɗi ba ya ofil shi ko sulhu in zo an ka zo an ka yi shi da yadda ka da yadda ta in an ka ce an shi a matsayin sulhi ba a zuwa ko ina a ɗaukar ƙara ko kuma wani ya je wani wuri ya eh, canza magana ko ya ce an mai dole ko kuma abun bai mashi ba kana sulhu idan an ka yi shi ko shari'a ba ta buɗe sulhu in dai an ka ce an yi shi bisa ga inganci an yi shi bisa ga daidai an yi shi bisa ga tsakani da Allah an yi shi bisa ga shaidu da kuma an inganta shi an yi shi a rubuce kana da amincin kowa wannan sulhu ne muka yi ba wanda muka tilasta mawa ai ga hirar da kai da shi kaji ya faɗi cewa babu wanda ya tilasta mai kuma ya maji ji daɗi kuma ya gamsu kuma abun da an kai yana muna fatan alheri kaga inda ta ƙarfi ce an kai ai ba magana fatan alheri ga wanda ka cuta so wannan shine muke yi mu jawo mutane mu jawo hankalinsu mu haɗa musu gaskiya mu gwada musu abin da daidai mu haɗa musu aya da hadisi yanzu kamar shi rike ta garami a riba ta komai amfani ne wanda za ta baka ta je gidan gala yanzu shekara uku ana wanga jidali amma yau an gama shi lokaci guda kana yanzu ta tahi wata biyu wata uku ta je yana zargin tayo fasikancin tayo abubuwa kala daban-daban to yanzu mi at yaƙinin shi an koma ya sadu da ita gare ka faɗi ga abinda su uwan suka faɗa muna suna zargin tana hudan maza misali to yau an ce ta dawo wuri ne ya zo sadu da ita kuma ya je yana da wasu mata mi at taimakon da ya wancan matan kana ko da ya koma ya sadu kwana biyu kuma gudu za ta yi wannan ba ta ƙarfi ce muka yi ba muna faɗa mutane gaskiya ne kuma suna amincewa da mu wanda ya zo yana koke ta muna addu'a bai barin ofis sai yana muna addu'a wanda a koke kan shi bai barin ofis sai ta yana muna addu'a wannan ba ta ƙarfi ce mun kai ba sulhu ne mun kai mutane da dama idan sun ka kalli bidiyon mu sukan so su haɗu da ku wai Allah ba giran ku na dindindin ko kuma nan ba ku ina ake samun ku ofis ɗinmu na jiha yana nan kambar plaza kusa da government house gab da yar dole inda ake sai da babura yana gefen asibitin farida gaban jari bola kana muna da branch branch nan cikin garin guso muna da branch a aa master complex muna da branch guda a dan plaza a birnin ruwa muna da branch a kauran na moda muna da branch a tsafe muna da branch a gumi muna da branch a maru wanda yake su branch branch ɗinmu kenan wanda suke cikin garin gusau a cikin jihar zamfara wannan branch guda biyu na cikin garin gusau ne branch guda hudu na sauran local gamman ne wanda ko jiya rashin mu guda na kauran na moda ya ziyarci asibitota ya ba da magani da kuɗaɗe da kuma abinci sun ziyari gidan yari sun ba da eh, abinci da kuma tallafin magani da sabulu da sauransu aikin da muka yi ta yi kenan babu dare babu rana a jihar zamfara kuma nomba mu ita ce 081 32 4755 081 4755 masu assalamu alaikum